yau shugaban kasar najeriya mai barin gado goodluck ebele jonathan ya nuna hushinsa dangane da wata tambaya da wani dan jarida na muryar jamus ya yi inda yake tambayar mai ziyarar najeriya shugaban kasar chadi mr idris debi akan ko gaskiya ne akwai maganar sojojin haya da aka ɗauko daga ƙasar afirka ta kudu domin a yaƙi ƙungiyar ta boko haram da irin matsalolin da aka ce wannan ƙungiyar ta 'yan ƙasar afirka take fuskanta ko da ke shugaba idris debi ya nuna rashin sanin wannan labarin ga dukan alamu tambayar ba ta yi wa shugaban kasar najeriya goodluck ebele jonathan ba wanda tuni ya ba da umarnin a kwace takardun izinin shiga fadar gwamnati na dan jaridar tare da kuma hana shi shigowa gidan har illa ma sha Allahu akan haka da na tuntuɓi shi ɗan jaridar wato malam ubale musa na murya jamus domin in ji tasirin wannan matakin da shugaba jonathan ya ɗauka a kan shi to ni dai a gani na kamar dama alama ce ta irin ainihin abin da ke cikin zukatan mahukuntan tarayyar najeriya da ke kirarin su masu demokuraɗiyya ne kuma su a sun san ginshiki da me ake kira demokuraɗiyya ita demokaradiyya ita ce yanci na faɗar albarkacin baki ko mai ɗaci kuma mafi giduri mafi cancanta na demokradiyya shine gidan jarida kafa ta jarida wurin da za a bayyana ra'ayi na jama'a wannan tambaya da na yi tambaya ce da aka ɗan kwana biyu ana magana a kanta cewa yanzu da ake magana sojojin har aka ɗauko daga afirka ta kudu su suke a yaƙar boko haram ba sojojin tarayyar najeriya ba ya sa na tambayi har ma ana cewa an kashe wasu daga cikin su kuma suna neman sai an kara musu kuɗi in ba ka ba su janye in sun janye kuma gaba ɗaya abin zai sake rushewa to na ga dama ce da ya kamata a tambayi shugabanni tun da sun zo shin me ake ciki ko menene ma dangantakar da ah, shugabannin da a wannan runduna wanda shi shugaban da ya ce mun bai ma san da ita runduna ba duk da cewa dai an daɗe ana labarin ta. to kaga kenan ni a tunani na ba wani abu ne na tsirin kasa da ya kamata a ce wai akwai matsala a wajen fadarsa tun abu ne gashi na a har ma ga abin da ke fitowa na game da bukatar kuɗi to amma saboda ana so a ɓoye ba a so mutanen kasa su san me ake ciki shi sanya nake ji aka ɗauki abin da aka ɗauka din aka yana amma bai dame ne ba saboda dama duk kasa irin ta mu ta Najeriya da ke kokarin a tashi ta tafi zuwa ga demokradiyya dole ne ta fuskanci irin waɗannan matsaloli na kama kala irin na shugabanni wanda sai a hankali a hankali mutane za su tashi ce muki kuma babban nasara ina ji ita ce yadda aka ce an ƙi aka fidda shugaba jonathan alama su cewa mutanen najeriya sun farka daga wannan kama kariya kuma a shirye suke domin tabbatar da cewa sun kwaci yancin su koda ko mai zai faru. to amma abin mamaki shine a daidai lokacin da wannan abun ya faru da kai an sha yin hankoro cewa shugaba jonathan mai ba da damar a faɗi albarkacin baki ne ba a taɓa kuntatawa 'yan jarida ko a ɗauki mataki a kansu ko aka kama wani ko aka tozarta kowa ba wannan ya nuna maka cewar watakila a wani waɗansu abubuwa ire-ire da aka yi maka a bayan nan watakila bai bayyana ba ne don ba a yi kan idon jama'a ba kamar da aka yi shi a yau akan idon mu muka gani ko kuma kila ina gani kamar ah, duk mutanen da akan tura ko akan kai gaban shugaba jonathan domin su faɗa masa suna faɗa masa mai daɗi ne in faɗa masa mai daɗi kuma zai murna amma in ka tuna akwai jaridu da shugaban kasa kai shi kara saboda ina tunanin sun faɗi wani abin da baya so ko sun faɗi abin da bai masa daɗi ba kuma ina ji wannan din ma yana ɗaya daga cikin irin wannan matakai tun da ni ba za a kai kara ba ta kara ba tun da ban yi kalafi ba ban yi laifi ba ban yi zargi shi da aka ce to a cire min dama ta ta shiga inda yake saboda in an cire ba zan samu dama ba zuwa kusa da shi balle in wata tambaya da ta masa da hankali ina ga abin da ya faru kenan to yanzu wani mataki za ka ɗauka dangane da hakan wannan zai sa ka kyamaci gwamnatin sa da ta yan kwanaki ya rage mata su kare, kamar ka yi rahotanni marar daɗi na ɓatanci ko yaya. to ni dai ɗan jarida ne kuma zan yi aiki na ne na jarida tsakani na da Allah abin da ya yi mai kyau za a faɗe shi abin da ko ba shi da kyau shi ma za a faɗe shi kuma shi ne aikin jarida ya tare da ba son zuciya a ciki ba kuma son a abin da za ka yi in akwai wani abu da na gani ba daidai ba zan ci gaba da yi zan ci gaba da faɗa har zuwa lokacin da zan ba aikin jarida in kuma akwai abin da aka yi daidai shi ma zan faɗa. Malam Ubale Musa kenan wakilin gidan rediyon Muras Jamus a tattauna da na da shi a Abuja. Bayan da shugaban ƙasar Najeriya gullar Ebele Jonathan ya ba da izinin a kore shi daga fadar gwamnati bayan da aka kwace takardun izinin shiga gidan da yake da shi kafin yanzu. wannan mataki dai ko shakka babu ya ci karo da irin manufofi na demokuraɗiyya da shugaba Goodluck Ebele Jonathan yake ta hankoron yi a lokacin da yake mulki da kuma lokacin da aka kada shi zaɓe. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.